gwamnatin jihar Kaduna ta ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin kawo jami'an tsaro a kuma zuba su a dukkanin dazuzzukan jihar Kaduna idan ana son magance sace-sacen mutane. Da yake amsa tambayoyin manema labaru a garin Kaduna, gwamna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya ce gwamnatin jihar Kaduna dai ta yi iya nata ƙoƙari. ai maganar satan mutane ba wai jihar Kaduna ba ne kadai abu ne wanda ya bi gari ya bi ƙasa kuma mu dai duk matakan da za mu ɗauka na ba jami'an tsaro kuɗaɗe da motoci da na'urori duk mun yi musu kuma suna iyakan kokarin su ne a gani na. kuma abinda mutane bai sani ba shine in aka gwada da sauran jihohi jihar Kaduna ma da sauki saboda haka wanda yake gwamnan jihar Kaduna ya kasa yin wani abu bai san yadda tsarin mulki yake ba bai san yadda tsarin gwamnati yake ba muna iyakan kokarin mu kuma su jami'an tsaron in aka tambaye su za su faɗa kokarin da muke na ɗaya kenan na biyu wannan abu na satan mutane da satan shanu tuntuni mun gaya ma gwamnatin tarayya sai an tashi tsaye dazuzzukan da wa'annan mutane suke ɓoyewa wa'annan ɓata gari masu zuwa suna wani abubuwa dazuzzukan da suke sai an shiga an yaƙe su yadda ake yaƙin boko haram saboda ka dole a sa sojan sama da na ƙasa 'yan sanda su shiga su yaƙe su kuma dole a yi abin nan duk Najeriya. To ko me ke kawo yawan sace-sacen mutane da hare-haren da ake kaiwa na kisan gilla musamman ma dai a arewacin wannan ƙasa? barista el zubair abubakar lauya ne mai zaman kanshi a jihar kaduna da ke fashin baki akan al'amuran yau da kullum akwai dalilai da yawa amma mafi yawa a cikin dalilan waɗanda suka fi ƙarfi su ne da farko sata ko kuma garkuwa da mutane ya zama abu ne da yake kawo arziki ainihin ma mutane kuma cikin sauƙi na biyu gwamnati bata ɗau matakai ƙwarara akan waɗanda suke garkuwa da mutane ba rashin ɗaukan matakai akan waɗannan mutanen ta yadda za a kama su a kai su ga hukuma a musu hukunci in na ɗauri ne a ɗaure su in na kisa ne kamar yadda wasu jihohi suka yi dokoki a kashe su to da wannan zai dakatar da irin waɗannan abubuwan na uku kuma tsarin uh, security na najeriya akwai matsala saboda cikin waɗanda suka yi garkuwa da mutane akwai jami'an 'yan sanda akwai jami'an soji waɗanda kaga waɗannan ya kamata a ce ne sun tsaya wajen tsawatawa da kama masu garkuwa da mutane waɗannan abubuwa suke ƙara kawo rincaɓewa na garkuwa da mutane to kashe-kashe kuma musamman a yankin arewa in ka duba kamar ƙasar benue da, da nasarawa da kudancin kaduna matsalolin su ne ƙabilancin addini da ƙabilancin yare waɗannan abubuwa biyu ba na tunanin in ba a kau da su ba za a samu zaman lafiya da lumana a arewa su ma dai wasu al'ummar jihar Kaduna sun faɗi nasu ra'ayi game da irin tsamun tsaron da ake samu a jihar Kaduna. Ni suna na Bello Habibu Jarumi angon sarki Kaduna. Gaskiya da ƙarancin jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan da suke ciki ma yanzu most of them suna da hannu a cikin wannan sace-sacen al'umma da ake yi suna na yusuf idris wanda ake lakabi da baballe dan Zariya. to gaskiya wannan abubuwa da suke faruwa akwai sakacin gwamnati saboda duk wanda zai ce ya fito ba zai ce ya fi karfin gwamnati ba sai dai gwamnati ta kyale shi ba zai hu ba a ce an kama yaro an san yana sare-saren nan gashi za a ji ya yi kisa amma kuma daga ba sai mu kawai sai mu gan shi a titi yana yawo kawai an sako shi sunana Ibrahim Janar. Eh, ra'ayina kan wannan sace-sace da ake yi na jama'a da rashin tsaro gaskiyar magana jam'iyyar APC ta kasa ne. A ce in dai ba jami'in tsaro ba ne zai haɗa baki da sauran ya saci jami'in tsaro ba farin kaya ta ina zai samu hanyar da zai je ya samu jami'in tsaro ya sata. Ai ka san wannan akwai ayar tambaya a ciki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.